yau muna lahadi sha biyu ga watan ramadan kuma ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda shi ne yini da farko a cikin watan maris da ta dubu biyu da ashirin da shida kafin mu ci gaba da karatu akwai tabiyoyi kamar guda hudu da ya cewa assalamu alaikum Allah ya shirya malam da kuma cikin iyayen malam Allahumma amin Allah tabbaya ta ita ce mai hukunci saka harami a Makka domin a bar mutum ya shiga ya yi dawaki kusa da Ka'aba bayan ya gama hura a da kowa na shiga wurin Ka'aba ya yi dawaki ta da ya yi ko yana gila ta da idan ma na asar kai akan matsa Ka'aba kwarai da na wurin da aka bar masu dawaki bai da yawa suna kasuwa daga baya sai aka yi wato aka hana cikin dawaki da wajen dawaki kamar ɗaya. shi ne sauran cikin masallaci yanzu da aka samu ƙarin ci gaba al'umma ta yawanci sun gaba ɗaya. cikin masallacin wanda yake da alaƙa da kawo kama ba abin koyar da masu yin dawaki ma'ana masu yin umra waɗanda sun zo don su ɗawa su kudu idan kuma hajji ya zo aka je aka yi tsayin arfa aka dawo ke a buɗe a wata lokaci ba su zafi ba su da alama inda in ka riga ka yi wuji ka kai aski kana isa su zafi kuma hajji haka tsawa kuɗi ta zawa su biyu yanzu ne yasa aka hana mutane shiga saboda tara rayuka da gine da mutane Allah kaɗai sai ya kan mutane suka mutu a mutum da ana cinkoso don a rage cinkoson aka hana ila wannan ma maganar ta ta su ne wajen rai shekarun da ko ba wajen kwafi na yi tawafi awa ɗaya da wajen minti arba'in inda minti bakwai kana tawafi ya wurin na yanzu awa ɗaya da minti arba'in na wahalce da kyar to kaga in ba a bari wanda ba su umra su shigo ke to inda an ce kowa ya shigo yana da yayin ya zai ya zai to duk dokar da ya zai shigo ba ya yi tafi da masa ba bisa son zuciya ba kuma sana'a gare ta wajibi sana'a masa akan ta haram to da kani ina haramta mutum ya yi fila cikin wannan ana mutum ya nuna umrar zai yi alhali ba umrar zai yi. Ita kira da kasa Irani ba wanda bai tambaye ka ina ba bayan corona 2022 wanda kuma 2022 2023 ba a shiga masu a da kafin sai ke ka ne ni izini za ka isa kuma sai ka faɗi ga wayan ka daga izinin ka sai da shi kuma akwai takura mai yawa saboda kuma da ba su iya sannan akwai lida da group ne mutum ya yi na mutum ashirin in yanzu izinin nan guda ɗaya kafin a tantance ashirin ɗin nan wurin ya cika cunkoso ya yi yawa sun ka gari wani zuba da daidai ne kawai wa'in da aka rayu da irani ma'ana baki da suka zuba da umra su shiga saura su yi haƙuri. Damar umra ba ta da tsawafin wada hajji ke da tsawafin wada duk da tsawafin wada ga hajji bai kai karfin da dole dole ne ko ana mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame misali ga matar da kan iyalai ke ba ta kai ba idan ina akwai uzuri ana iya bari ba ta aice ni fata da nake yi wata ta fahimta ba saba ba wannan dokar ta hukumar saudiya a yanzu ba maslaha ba ne maslaha shi ne bin wannan dokar haka in ka yi ka saba ma shari'a ba a neman lada da saba ma shari'a da dai tsawashin kana filaye kuma an yi adalci cewa wanda an tsira farilla ya zo ya tunda ba ana karar farilla na fi na ka ce ka saurara ka ba masu farilla da ma ka ci kiyaya ga wannan umar assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya tsara malam rayuwar malam malam na yi sallar tarawih bayan liman sai na ji ya raba aya guda ya yi raka uku da ita biyu ke ko ce ko ayar ba zo koyin hakan ya halatta yana da wani limami ana cikin garin kafa tun muna yara abin da ban mantawa ni ne yarka da zai ko bayan fata sun ma nazar ni ne da aka sallama su sai da ba irin sai ba daman muna tsaro mara iya gidan kisa isa mai shanu da mutum kasa ido mai shanu da wasu da su an limaman mu a wancan lokaci kuma su ci ƙurani mutu wanda ke saki ƙurani da tarawih yanzu su kuma nazar Allahu akbar ta ɗaya ba zai yi sallar nafila da sallar farilla ko wace sai Allah ke tsaro ma ta ya tsara min al-Qur'an ijma'in malamai da ta fatiha ita dole ce wani amma ga aya sai ake yi saɓani kan matsayinta sannan kan menene yake isarwa ta kuta dai a tsara wani abu bisa fata to dai za a tsara imamu malik rahimahullah ya ce ka tsara aya guda ko abin ne amma in ka zo da sura kammalalla an ji sauran kama hudu na hanbal ya ce ka zo da aya guda kuma ka yi kokari ta sanya tsawo kamar ayatul daini don ta yi kama da sura imamu shafi da imamu abu hanifa duka sun haɗu a kan cewa lallai dai a samu aya guda bayan su su babu wanda ya bar rangon da zai amfani shi cewa yi idan gajin ayar ko bangaren ta yana ba da ma'ana bayan ku da shabu في مثال كذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله أكبر su ɗaya ne su Allah zina mu zuwa da su ɗaya ne sai ka taso sannan kuma kai fata sanin ka ce ranar lahum jannatul firdausi nuzula Allahu akbar ai wuri imam malik wannan bai ba saboda bi da bai da ma'ana haka ma sauran malam amma misali ayatu dai يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه kaga wurin tsayi ne magana ce ta ni kai rufi in ka san wasu kuma ko ta وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب وليولي الذي عليه الحق وليكتب إساء ربه أما ولدي حكى لا تعرف الدين كذا يا رسول كل دين كقول سنة معنى بابه amma dai gaskiyar magana sun malamai su yi tiraki cewa an fito ko koje da tura kammalalla ko da bayani kammalalle kamar kisa misali misali ka ga suratul namli sai ka fara da alqad atina dawuda wa sulaymana ilma har ka kai inda aslamtu ma sulaymana lillahi rabbil alamin illa bani ne halal kuma suratul a'raf وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى هود إلى وإلى عاد أخاهم هودا kowace gaba cikin labari wannan ya lalace ko kuma surorin da ba su da yawa amma su ce zuwa na ko ko su in aka cimma inda jimla ta cika ana iya raba na biyu misali kuruci an kama idan su yi kuruci kana ya raba ta biyu suka tashi daga illal da fasalul mubi haka haka abin da dai ake so ka fahimta lokacin da kake tsallafa ganawa ne kake da wani akwai buƙatar nutsuwa akwai buƙatar ɗauki da hankali kuma da suke sallah ta san babban abin da suke ba ka gana da suke da Allah domin ko ɗan adam mai muhimmanci in kana gana da shi kan yanzu ko ba ko kai ka zama. waya da hannu kuna magana kana tela tela saboda Allah yana ganin ka mutu ina bayani kan domin eh haka ne akwai girmama ubangijin da ya halitta ya baka rayuwa ya baka lafiya ya baka numfashi ya baka arziki ya kuma ya ce ka hauta masa ya je ka je ya saka ka zo rubuta a ce aya guda ba za ka iya karantawa a bayan sallah ba kuma ayar kamar da shi kamar yake sallah hudu babu da babu babu dacewa ce amma dai ka hukunci a cikar jumla ta cikin aya ana iya sallah da ita ga mazhar Imam Malik amma aure Imam Abu Hanifa Imam Shafi'i Imam Muhammad sai sai an cika aya Malik assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malan lafiya da karfin imani Allah ya kama imani على النجري للسلة التراوي يا أخي تسون أي كراسو كجريتا تسون أسوي كراسو وأم تسون أسوي لكن أترى بجماعة كيلا أكري ليلي المصلى كندا واتو كنجد دعوة في حلقة المصلى كندا باشين كاسو أكو باشين كاسو مثالي مثالي لكي فواتو دوليك إزاي تبيع in za ka yi musalla sassauta ga mutanen da su ibadar da su ɗauke ta da tsayar muhimmanci ka ce ta kama da bisa kuma fiye matsala ta ke tsari GRA ma'aikata ne su kasu aiki su ma akwai sallolin da suke ko a kawai duk sanda ta taso aiki uku garbi yana gaggawa ya rufe a zuwa rufe gida ya tafi ita sai ta kafai da to haka ita ma na fila take ana la'akari da yanayin mutane da ke mai da suka saba karanta alamtar zuwa na da ka dai kokari ka tabo da su ka fi hakuri a rika karanta musu su zo ɗaya ɗaya ko fi ɗaya ɗaya ai ya saka ta da ke su kuma kuma su sauka kullum ta su hizo inda za a samu matasa su ware kansu bayan wannan hizo ne suke su suna ƙara su hizo su abin da yanzu da yawa ake a tahajjud bayan hizo su na sauka da rawi ne bayan isha kuma a dawo ƙarshen gida a sake su hizo su wasu na hizo wasu na hizo shida kamfanin ƙoƙarin kabule don haka ita tarawih ba ka tambaye cewa a tsawai da kuma tafi a'a a duba yanayin masallacin kawai Afarin farilla tana da ka'ida mafi tsawon farilla ya fi kwarto ba sannan azhar da isha'i sai ka jatta su shi la'asar da magriba sai ka jatta su ita da magriba ka bibi sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka in kana liman ka duba maka kwatan wannan shi Allah ya kara malam lafiya da imani da kuma kuɗi masu yawa masu albarka amin amin amin to ashe ku kana kuɗi ko babu kuɗi da me za a yi sadaka yanzu hmm? za a ɗauki nauyin iyali halar tambaya ta yi ciki sai ina ina cikin masallaci ina karatun ƙur'ani a lokacin sallah ya yi ta fara kira sai in ci gaba da karatuna ba ni koyi da mai kiran sallah malam ina da laifi eh kana da laifi wani ibada tana da lokaci yara kiran sallah karɓa kiran karɓa kiran sallan nan كيني إبادة ونلوه أحد الثلاثين مرقيد عنه إذا سميتم المؤذن كنوا مثل ما يكون فهكا قصيني أما كان يتكلم الكراتون حتى كي إنك تكون حيوة شكو دي يجب صلى الله عليه وسلم صولي أمسا بكثير الدواء عند ذاك الصحيح لكن نجمال ليك كنتي و لما أورثا سكر أبوك wanda ya fara yin aure shi ne mai gaskiya wanda bai aure ba sai daga baya shi ne wanda ya ci amana kai da man ka ɗauka inda aure amana ne Sai ba lalle ba ne a lokaci zauna ake a yarjejeniya gaskiya dai auren nan ne ba zai ta ka bayar a kullum cin amana ba ne kai ka ɗauka sai an yi rikima, an yi mutunci an yi zage-zage wanda dai ya fara kenan shi Allah zai saka a haka nan ba ne دور أولي كدرا سنن سنة دليلي لليكم ليشنا زرقين سلطة حوصا فأحد رجل تحيكي أولي ومني فاصل اللي رأينا شيني أولي جدا وعلان جئت متى فاتح لهم على غير انتو كنت تسير دورن دوني ما وعلا أنا قيتها كحور رجل سورة رجوانا سنة بجل أبنى أمسلك تخيل ko kai kike ka aure da tafi amma kowa dai dai karfi dai mun yi sadaki a nan Saudi Arabia a hangar kuma ta da yara cikin dubu goma sha biyar ile shi da ke kuma kuma fa muna lefe mu ba su lefe amma kayan da za su je sun kusa lefe akwai abubuwan da dole sai ka haɗa da su masu daraja sannan baka sani ko tokali ba ta zuwa da shi kai kai za ka tana da komai babu gara babu kayan ɗaki sannan akwai sallama uwa ba wanda galibi yana kwa halin zinari ake ke mata yau zinari ya hamsi ya zan zinari ya tarar da wata tana cinikin dan kunne Allah in yi mata magana da larabawa ne sarki ne karami na yarba amma da muka buga ina mutu amma ina jin baya ya wuza za su naira biyar an kunne karami na yarinya ya zafi naira biyar to a haka ke ka sai da kudin dinari ta da sanan aure yana da kada a kura to wanda ya sha wahala ya yi kuma ya san yi rabu da zai kara wahala na tabbata ya fi tsoro ko kuma ne kan take ta har idan ba take zai ya fi miki take bawa wannan su da tabbacin da muke da su ah, ni da taba jin cewa wanda ya ci amana shi ne da ya da aure ba ni dai abin da sani auren da rabonsa duk da darorin bunyi wannan magana yanzu da ta yi fara ganin ban san da ita ba babu ni a tunani za ka aje a ƙara bincikawa kar makallan ce mun na a haya ta ashirin ɗari da ashirin da tara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 وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربي أسلم قال أسلمت لرب العالمين لم يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه wane ne فإن yake halkin annabi Ibrahim da irin daraja da falalar da aka sani ta Ibrahim wata ta barci ta illa man safiha nafsa sai wanda wulaka ta nafsa ya mai da kansa fi wawa domin wawa shi ke ɗauka karami ya bar babba in aka ba shi zaki wawa shi ke ɗauka bugu ya bar na farai an zo da tiyaji ta da bilu wannan mai kyau fiye-fiye. danye shar wannan kuma ya bushe ya lalace da su kuke yi ya kace a ɗauki guda kawai sai ka ɗauki dauki rubatse ya yayi sunanta to haka duk wanda ya bar kasar annabi Ibrahim Allah ta'ala ce wawa ne Allah ka ولقد استطعناه في الدنيا ما كيف والله من زادي a duniya ne nuna mana girman wannan zuwa annabi a wata ayar Allah ta yi إن إبراهيم كان أمة قادة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة يا الله يجري ثم أوحينا إليك أن اتبع ملتي bayan da Allah ya jera waɗannan darajoji guda tara na annabi Ibrahim inna Ibrahim kana umma shi matsayin al'umma shi karan kansa wato duk abin da ake bukata na mukawwiwatin ulum yana da shi da a zamanin sa wanda ya mutu da shi ya isa saboda shi al'umma ne ke karan kansa kuma kowa din ne yana ɗaukar ma'anar imam kana ummatan kana imaman jagora ne kuma Allah ta'ala ya ce miki bayan da wai duk da idan rabu da kalma sai an mun kalmi da alƙalmi lillahi Allah ce qanita lillah yau ibada mai kankan da kai ga Allah hanifan mai karkace mutane ne mai bin gaskiya san bai ولم يكن من المشركين لكن ما شركا da ka kuma kan da ka ɗebo aka zuba ba aka ce za في الدنيا حسنة الدنيا مباشرة أدو قري ويكون الآخرة لمن الصالحين على هيرا قوة سنة في كباك هذا كأن الله ما أنا كنت سؤال أخبرنا يسأل لك إيه؟ يوا أيوة. خالصا لله حنيفا ولم تكن فيه شركا عنهم sai godiya ne gani wani ita ma wannan ɗabi'a ɗabi'a ce ne idan akwai ni'imar Allah ta tsaka kai ka gode ko ni'imomin Allah ga ɗan adam ba su da iya a mota hudu ba da muka yi a nan musamman abu huraira cikin shekaran bara ina da ton cikin wata shawwal cikin ta godiyar Allah Gama wakar waƙar wazirin gwando godiyar Allah ko jalla sai dena garan kuma wajibi na na in shi ne da ya nuna garan yadda ya shirin kuna suna zan cikin kura da sarkin nan da ya da yi kira da sunayensa ne ya bara a gabiyar bukatuna ku saurare ta tana da kyau kullum ka tuna ni'imomin Allah gare ka yi godiya wannan shi ne abin ابراهيم عشان كده قالت قال لك انتبهوا بقى وش الله وهداه الى صراط مستقيم الشباك الشيطان حياني هناك ثم اوحينا اليك على تسليم النبي ابراهيم وعدنا في كل حسنه من الاخره من الصالحين ثم اوحينا اليك على تسليم التي كتبك بالصلاه هذا شان النبي عليه الصلاه والسلام yana bin tafarkin annabi Ibrahim ne sallallahu alaihi anan masu sai Allah ta alaƙi wala kan sai na wata duniya hakika mun zaɓe shi a nan duniya bakan mutum ne ku datar da shi da ayyukan da masu su da kasu ne a gurin Allah wa inna fil akhirati la min salihin hakika shi idan an zo lahira yana tashi cikin mutane ma'ana وآتنا في الدنيا حسنة وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين من taklili na farko na masu tafsiri ولقد استخدمناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين الدنيا ظاهرا إذا قلت تكليم الآخر قال له ربه أسلم عمت الوقت إنه بيجي ست مثلا كشيك وياه بعد الوقت قال أسلمت لرب العالمين ce na mi kauya ga ubangijin talibai inda bincike ta ce a asirtu a sulaimana lillahi rabbil alamin to haka ba wanda ake yi ma wuya yi waje ta lama sai Allah ba wanda ake tabbata a gare shi cewa duk wanda ake so za a yi sai Allah ba wanda ake yi masa da cewa komai nasa an karba sai Allah لا يسأل عما يفعل وهم يسألون waɗannan ayoyi sun karanta da mu cewa shari'a tana cikin jin barki annabi Ibrahim wanda shine annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma duk wanda ya saba masa wawa ne sai da kaga mutum da basira sai shi kamar da hankali ya iya kimiyya ko yana da basira wajen fasaha ko wajen kere-kere ko wajen falsafa ko wajen iya magana ko rangwada halki. ko iya waka duk abin da iya in dai bai binta farkin annabi Ibrahim wanda abin sallallahu alaihi wasallam ya ce da akan mutum sunan sa wawa sannan wannan na ƙara tabbatar muna abin da iya cewa musulunci addinin Ahmadawa ne. Sadi Annabi Ibrahim, Allah wa Muslim, Allah aslamtum لرب العالمين إنني قوي أنا مسلم لا لألا أبين لك وبكر دعي قلوك كدي أسلمت لرب العالمين أخري توحيد الربوبية أتكيد أخري توحيد الأسماء وأخري كراش رب ربوبية كتب إما نور ربوبية إني كتب ثم ألا شيء كيدك علتها shi yayi abinsa kuma shi ke da iko a cikin su ba mai tarayya da shi wanda ya ce maka wani na waje da dama ko Allah bai so ba shi ake ce mushrik wanda hada Allah da wani أنا alamin توحيد الأطباء والصفات هو رب العالمين سناني حتى كلمة alamin ne suna. العالمين لي سناني وأن الكلمة Allah كي ألا عليك وجعلها كلمة باقية في أمره إلى يوم يبعثون كيف ترون الذي تروه يا إبراهيم في أقبه لعلهم يرجعون لنسي أو هذا لا ياتي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وصفها إبراهيم بنيه إبراهيم مسلم نونا مسلمك بالعين لمس لرب العالمين ونن قبع وصابها حيث هذه الكلمة ونم غلطي أسلمت لرب العالمين كي وسيتي دكتا قبلين يا إنسا هو لين يا إنسا إسماعيل لإسحاق ومن وراء إسحاق يا أخوك إسحاق شيئا يا أخوك yana cewa yakubu shi ma yakubu ya yi wasu gida idan abin gadin gadin ne ku yi shiga da wasu ya bani ya inna Allah haka da kada kuma ce inda yakubu ya kira yansa ya bani ya yaku ya yana inna Allah haka da kada kuma ce Allah ya gafar muku addini la tamutunna illa wa antum muslimun kada ku ya ku mutu kai kuna annabi yakub ya yi wannan wasici ne kamar da kuma ya aikaito lokacin da ya baro shi mai dawo misra da biya ku da ‘ya’yansa duk a sham suke ko da yusuf ya samu matsayi a misra sai ne sai ya kawo to da ya zo shi tauhidi kawai saba sai ka ana bautar gumaka ana bautar wuta ana bautar shanu ko iri iri ko da abin da yake bauta هكذا تورون دوري أستا هذا وصف تلك تفضل شعور إتارة في ثيابة لي إن الله سبحانه مجفن فلا تمثل من الله المسلم أم كنتم شهداء حضر يقوب الموت هو دي كنا ننزل بشيء هو كتن ده مطوع تشكيب يقوب ما أمترك إذا عيب يبنون ربعي يتكابو فقط دمون سبحانه تشكيب زمان مطرح Za zamanin dukkan adabawa har sai zamanin Annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan an hana kai Fir'aun sannan aka ce su tashi su koma inda su tafi sun ne su ake yama didi Allah ya tsakar da su ke kafa arba'in a cikin daji har duk da su suka mutu matasa suka tsufa jararai suka girma sannan ta ya kaddara a shiga garin a bayanan da sun gabatar da tsorori a nan gaba ma za su ake dawo التي أن الشهداء شهداء وكنا حرسيني إذا حضر يعقوب الموت لوقت إن موسى تسمع النبي يعقوب كتب إبراهيم إذ قال لبني لوقت إن لكار أنت ما تعبدون من بعدي ليه نقول ما بعيان لوقت إن يزو مصر يا ترى سيموت في في توحيد لا يا توحيد لوقت إن زي مصر يقوم ترى سيموت ما تعبدون من بعدي izini ina mutu bai za ku bauta qalu na abudu ilahaka ko ilaha abaika ba abaika din nan wa isma'ila wa ishaq shi ne ibrahim da ka isma'il da ka ishaq ilahan wahidan ubangijin nan guda wa nahnu muslimun duk kauya gare shi kwantar da hankali ka kuma mutu babu matsala yana da kyau ni yi ƙoƙari ya tabbatar da zuri a tana da kyau za ka duk da matan da kake tsoron in ka auro ta ka kwashe yanka ta mai da su wani kan ba na musulunci ba ka ya tara kai nesa da ta aure duk mutumin da koya auro ma 'ya'yan shi uwar da ta haife su kamar da su kafirai iya ta karshen cin amana ya bane. Aka ne ba ba in ma ka yarda ba mai shiga aljanna sai musulmi kuma kana kallon yanka suna haka wuta kuma hankalin ka kwance wanda ta yi tambaya wani malami ta sun gafar kamala ‘ya'yana na. ta da su sallah asuba ba ku tashi sai ce inda gobara ta tashi lokacin kiran asuba ɗin na ya zaki take kwarara musu ruwa zai zo sun za ka nan su kuma zai wata wata da'ira duk wanda za ka yi kai su kan iyalin ka kan kuci da shi ne ma'anar ya ayyu allazina amanu ko an fusakum wa alaikum na hakki ne gare ka kana za ka ba wai sai ka tafi ka sa musu ido ko ka taimake su a kan kafirci kana ji kana jin kafirci suna gida kafirci ba a hankalin ka kwanci a'a ko kuna Allah suke yi ko da'ira ba kaba'ira ba ba su ji ka ji hankali ka yi hasara Allah ba a wata Allah dan kasa babban inna ba su karabin kala shari'a haka Yakubu alaihi salatu wassalam شيء حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو سوري عن أبوي التي تلك أمة قد خلت وتلك الأمة في التوت والسلام لها ما كسبت abin da suka tara na aiki na lada na su ne su amfana walakum ma kasabtu kuma abin da ka tara na ladar aiki na ku ne ku da su. haka abin da suke yi guduri haka abin da suke yi guduri kowa ta kace da shi wala tusaluna amma kanu yamuru ba wanda zai tambaye ku abin da su suke aikata wannan aya Allah ya zai ta har wuri biyu bayan wannan gaba gaba ta gaba bayan kuma a gaba ko cewa al’umma da ta gabata aikin ta nata ne an rubuta masa ya wuce ku ba al'umma ku an rubuta ba ana rubuta ku na aiki kuma ba za a cikin ku aika su ba sai ya kushe ta farki sai shi ya wato har abada zulumin dole sai ya tafi da gare mu har yanzu ba magana kifa hussein ke mana sai shafe mu yanzu ne an rubuta min zulumin da kuma yi Da kan gubana ma bai kusa da abin da ya haɗa ni تلك أمة قد ما ولكم ما ولا عما كانوا ɗauko maganan wasu da aka yi aka ya tsakanin sarkin musulmi mai ci Ali da gwamna wanda ya yi masa tawaye Muawiya bin Abi Sufyan kuma abin ya kaima kowane ɓangare akwai mutanen kirki sannan an da jinai dai dole sun ce kamar ibn abdulaziz sai ce tilka dima'un tahara Allah minha aidina wa yutahhir anha alsinatana yace wannan sai wani adda gaskiya wani bai da cikin wannan ayoyi za ga Allah Allah ta'ala na cewa na gudu ila ka ila aba'ika babanninka ya al'aba al'ab akwai al'abul adna akwai al'abul a'la babanka abu ne baban babanka abu ne baban baban babanka shi ma abu ne haka baban mahaifiyarka shi ma abu ne. Ikilama ta banuna banu abna'ina بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأواعي ko zuri'an ba ta bangaren da ya mu maza ne mu mata ba zuri'an mu bane saboda babu gado ko sarauta ke ba ne kiyar in ta aure wani za ta haifu mai gado ko ta sarauta haka ba ta haifu mai harin ka da kuɗi shi ne gado na jini domin aka yi gado jini sai ce zan arziki a gidan ku jini ne ko ya mace gidan tana ya ɗauka wannan zarar gaba ɗaya amma da ɗaya bu dukiyar ubanta a ba ya ita ba za a yi ita zira da rai za a ba in ba ta da rai kuma dokokin da sai kuka kuma saka su kama Allah ba dai bai ba musu kaga babai ka ce fara da Ibrahim da kaka ne sannan kuma yazo da ammi Isma'il Isma'il abba ne da annabi Yaqub shi annabi yaqub ɗa ne ga ishaq kanin isma'il to haka babanka babanka ne yayan babanka babanka ne kanin babanka shi ma babanka idan aka zo ga gado in dai wannan bangaren ne ma duk suna cikin magana idan inda mutum zai mutu ya bar ɗan uwan babansa ke kare su ya fashe haka inda shi baban zai mutu ya bar ɗan kaninsa ko ɗan wansa shi kaɗai ya gane dukkan zuciya. Ina abokin fira na bada wani labari wanda ya faru a Najeriya nan. Yake samun kusa labari muna ɗan gyara shi. Sai ya daɗe ko? Eh, amma dai ya faru a Najeriya nan. Wani mai arziki da ya mutu yayin sai gadi zuciya. ya kori matar da zan daga gidan yana jin daɗi shi kaɗai daga fensirin makaranta da ya cire yaro yawo bukata ta kai bukata lalura ta kai lalura ko ta ce ta kai baban ka ta yamma daga cctv ya gani kira da gani ce wani yaro sun tafi da shi gidan da su ɗauki aiki ya kwashi kuɗi ya ce ƙasar turai ya yi aure ya samu baturiya ita ma ta yar kasuwa ce mai hali da kuɗi suka haɗa su kai kamfani shekarar su takwas suka haifi 'ya'ya uku ƙarshe ke yanke shawarar tiransa gaba ɗaya da shi da matar a dawo Najeriya. Ba haka ya baro su da matar da 'ya'yan ya kwaso arziki ya zo da shi aka buɗe kamfani komai aka shirya aka sa ranar ba babban mutum yana da alaƙa da manyan ƙasa ya kai wasu daga abuja wasu daga lagos wasu daga port harcourt wasu daga ko'ina a zo a yi buɗe sannan masu ta taso da shi da suka zo suka fuka abuja shi kuma ya zo da shi da ita da yaran da direba ta takar ma wancan garin da kamfani yake ba da sunan garin ba inda za a buɗe kamfanin Allah ya kiri su kai lahira da bai ta lahira suka yi accident suka mutu kira da dare da ya da a da gano wancan dukiya wancan gidan da aka ce karya kuskure ya kuskure ya shiga iya fita mai gaji ya rasa aiki gidan nawa ne. Shi yaro abin da bai gane ba, dukiyar Allah ke so a juya ba ya haɗa ta da wannan azzali ya yi juyo masa ita tura ya dawo ne daidai lokacin shi kuma yaro ya ya ya fara kaiwa sakandare yana karami ne na firamare kawai yanzu kuma ya kai sakandare yanzu ke buƙatar tallafi nan gaba kaɗan zai shiga jami'a zai aure ita ma mamarsa ta goce ba cikin cikin waɗannan ayoyi akwai magana wasu wasici wurin mutuwa domin mutuwa sunar Allah ce ga kowa haka annabawa ita ana tsayawa ne ke ya tsaura ya tsayawa ke kawai mutuwa ke mutuwa ce Isa ka mayyitun wa inna hum mayyitun Aba in mata hau ku ilan kalabtu. Ya nabi Yusuf alaihi salatu wa salam ma ba ma ما mata يا ya حتى إذا ita يقول لك alaqu جاءكم يوسف من قبله البينات فعزلتم في شك ثم جاءكم به حتى اذا هلك اي متى؟ يعني هو تسعي ولا لا في حبيب يا كريم اي او كيري دبر الدنيا هو ما تاشي بقى هو تسعي القيامه هو انا يموت ولكن لا ko an saya an yi hillanci ko hausanci ko larabci an karkata an ko duk dai an dai mutu kuma mutuwa idan mutuwar za ta zo yana da kyau cewa da kuma girman wasiki da za ka yi shi ne kafin da zai tabbatar da addini da kenan da haka daidai ne ka ɗauki ta kasa ka rubuta ina wasiki da iyalai na su ji tsoron kansa yi za su yi ka za su yi ka za su yi kaza ƴaƴana su yi ka za su yi kaza wani ƴaƴana ina ba shi wasiki ya ka za ya yi kaza ya yi kaza sannan sai wasiki ne halatta kuma abinda an mallakin ka kana da rai ka ce ka fito a kai wani abu kai yadda ka ga dama da shi na alheri misali kana da ƴaƴa da ba su gado ƴaƴan da ba su gado su ƴaƴanka ne amma na yan uwa ko na abokai ko na zumi ko na riko ƴaƴan bayan Allah kawai ka da ka rika su kiyo fi ko na mutu an cire kaza a baya saboda ba su gado ko kuma ka bayar da wasiki zai wata don ka fi da sadaka jari don Allah inna mu ke bi dubu ɗari bakwai da hamsin samu wani guri ina bukatar masallaci ɗari da salatu da hamsin wajen Allah ibi dubu ɗari hudu a samu ƙauyen da ba su da ruwa suna wahalar ruwa Allah a tauna musu rijiya to kuma ni arziki na na da yawa don haka a ware miliyan hamsin a sa su asusu da wani da wani da wani da wani ku su su wala ku ku bayan Allah ƴaƴan talakawa su ba su kula shi su ko kuma don Allah a kai mota wadda za a rika zuwa ƙauyuka ana da'awa musamman wuraren da maguza su da musulunci da ke amma kuma a sayi babura a ba malamin da za su rika zuwa kawai karanta da mutane sai ka zai sabo ta haka ka shige ka tafi kuɗi na jiya yi amma kai ka su kawai kuɗe cewa ka yi sadaka amma kai sadaka yi ne na ga wanda ya kashe dukiya mai yawa amma mutum ya tafi amfani ke za ka ayyana na farko dai su a kwasan da ya maka ɗin nan na da Kali in masallaci ne za a gina wa zai gina yaya na wani a ba su ke bai can ko kuma a kai ma abokina wani ya gina ko a kai ma malami na wani a ce ga abin da nake so iyalan ka so sani su kuma su je su sa ya aiwatar sannan ka ayyana abin kai tsaye cewa ba amma duk Allah ina muku amini da rikabanin da ya yi a wani gari cikin kaɗan nan wani ya gina masallaci suka ce suna so rijiya ya yi musu rijiya suka ce rijiyar nan ɗiba ruwa yana da wahala a sa da reta ya sai da reta ba su bayan mutuwar da kan sai zai ce da reta mai sama ko wallahi sai da gaba ce na san abin ba wai labari ne da ke labari da na san wa'in dai a kuma ne sai da aka ba ki da reta nan ba da reta ne ta shi injin ruwa ba The engine in the generator, you paid it a basha. Because Allah wannan kana na wasu ta ya gina maka masallaci. Ko ya maka ifawu sai. Zai ba na ga muku na je na ga aiki da wannan sai na karba. Zai ku ko da wata cikin ba ku aje wannan aiki. Ina yi masa shiri ne. Ne da kusa ka muka yi da jama'a. to ita wannan makarantar in ta tafi ta bar mana ita za a yi ga wakafi na gida a lokacin da yana miliyan dubu biyu a Abuja kuma ke ba a taɓa gidan nan sai bayan mutuwa idan ya ɗauki yaran amma gida wakafi ne haka ake yi ko karka sai ana ta maganin manyan masu kuɗi da wasu su a'a ko kai kana so kana ne Ko Allah in da musu a ɗauki hudu na na guda biyu a yi sadaka wani ji bane kwarai kuwa yanzu an wuce lokacin da kowa na da riga biyu ko wani ma goma garai wani ya fi haka Allah a zaɓi riguna na masu kyau guda hudu da yi min sadaka da su ga makwabta na kana ma iya ayyana da wani da wani wanda ka san suna buƙata sale ko agogon ka kana ta shi agogon da Allah kar a gaje sai a kai da shi a kai bututi a kai masallaci a yi alba ya mutu ba shura ba wannan aya ta nuna mana yin wasiki yana cikin haƙoƙi da zala kuma suna nuna cewa laifi ne kamar da aka yi wasiki da dare. alhalin ka san kana da abin da kake cikin wasiki da karo za ka yi wasiki kuma a rubuta kuma in mun je can gaba karshe karshe bakara za mu kai da Allah ta'ala ya magana wasikin can ne ma za mu fayyace ya ke rubutawa ina sa idan muna da rai da lafiya mu a gonan zan zo da samfurin wasiya wanda ya kamata kowa ya yana da kwafi ya ce ya gyara ya kara ya ce a yi wanda yake so ko yanzu kuke son a yi wannan a dai bari mu kai ko a bari mu kuma na kaji eh, malam cika gida da zai rubuta a bari ya wuce daga cikin cikin waɗannan ayoyi sai cewa lahira kowa aikin sa ke fishe tilka ummatun karkara kuma ba ka don haka ba a dogara da aikin uwa ba a dogara da aikin kakanni ya ku ji kudin shehu usman dan kodi ta aya nan karanta tilka ummatun ba ku dogara da abinda suka yi ku dauka yana ishe ku ba ku yi irin wanda suka yi kuma idan shehu na so a yi irin aikin sai rubuta littafi nau shi bai sama da littafi ɗari ‘ya'yansa sun yi ƙaninsa abdullahi ya yi jikokinsa sun yi almajiransa sun yi cikin ne sun ka kai aiki da su ya ku aikin Ƙoƙara kawai ka ta ni kai kan wani ne wallahi ba ya fi ka duk wani ya taimaka wani na kai ka aikin da aiki wallahi ya zalunce ka ya yi taimaka ga dai ƙur'ani baro baro ko تلك أمة دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لأن وانا ينامون سواه ba su ne ba su bakunan mu da wani suka gabace mu da ayyukansu musamman waɗanda suke da mubakaza wanda suke da alaƙi a kai ko a tarihi in zo mu kyautata bayani a matsala tsakanin wani da wani a lokaci tarihi bai rahama haka suke cewa amma ko a tarihi wajibi ne mu ne san tsaya muke tsaye shi babu zagi babu la'anta babu ɗiba albarka babu cin mutunci kan mutum karkara ya ma kula kuma ka kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'lamun kuma kaga wannan ya tabbata da shi da shi amma kowa na tafiya ne game da ni game da nasa aiki ba na wani ba aiki kowa ba tambaya na ɗaya yake tambayar. da duk da matar ka kasa ka lura da amma da za ta bauta da iya kana ya samu aljanna da cikin in ba lallai ne don ke lura da shi ya ki ba lallai ne Allah ya tambaye ki ba kamar ki daban nasa daban wutar ki daban nasa daban aljanna ki daban nasa daban amma nasiha babba ita ce ka so ma ɗan uwanka a yake dan kai fata ka shiga aljanna shi wato shi ke yi sai wala na sa kauka ba hana daidai ba ne kokari ka hana ɗauko ya shiga wata da da biyu akwai ke wani ka samu tun wani musamman iyali da zuriya والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ما لسناهم من عملهم من شيء كل بما كسب رهيب قوة حيث فكر أما ومثل الإيمان بحيث القريب التي اتبعتهم ذريعة بإيمان وذريعة حديث الإيمان الحق ذريعة دام داموا الأمر عندي أنا كامك يا إنك أنا كمامتك an kawo su babu wasu za su ji daɗi amma sharɗin shi ne wasu ba su ne da ima. ya ka ɗan ka dabi bai shiga aljanna bai samu cikin tsoron ta su biyu kaga shi duk wani mai cikin ka yanzu kauti ko shaidi duk da shahiran da sun kasance su shiga aljanna ya nuna bai cikin shi musulunci su ne ɗan fadar kuma lalle sun mara'i hakan Shi ne wanda ko kasance musulunci ba bai shiga ba akwai shugabannin kasashen da aka sun da shehi shehi ya karɓe kuma labuta sai sun shiga aljanna kuma shirme ne wannan zai duhu mai shiga aljanna kuma ba zai shige ta ba matarsa da matar aljanna ba za su shiga aljanna zara kusanci baya ita sai an haɗa da ni imani to ina imani ke amfani kana aljanna kada ka ɗaya kurfi biyu babanka na ciki da kurfi bakwai mutum ne za a ɗaga ta kai in ka ci sa'a kana wuce ta ba ta kai da ke sai ka zuwa aljanna amma in kana wuce ta kai ka zuwa ta kai wallahi ko annabi Allah ya ji ka baka shiga ko annabi Allah ya ji ka baka shiga aljanna wannan shine mutunci ألا تزر وازرة تزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما ظلم قوة بحواك ولي أن قوة بحواك ولي Allah ka ba mu albarkar su shehu albarkar su shehu ilimin da kuma yi aiki babu albarka da ta wuce kuma alhamdulillah buɗe ta ita muka bi ita muke bisa gare ta shi muka buɗe baki da littafin shehu an ka koya muna addini da su mun ka iya da su muka kama kuma duk inda muka sai duniya suna muka alfahari su duka gudanar a yau da ka rubuta a shekhu usman bin kudi da larabci ga google ko ka wani ko wani abin mai mai mai ta ba za ka ga biyar shi da baka bata ga suna na yato kira shi da suka fito da ayyuka ka ga na tsari gelle ya rubutu rubuta masu daraja a kai domin alfaharin da muke raguna da al'adu gabin da tafarki suna an ka ta kewa shi haifar tambaya muhammadu buhari da amma ni ban takama da wannan kuma ban ɗauke ya zama na duka shi aikin Allah ya yi mana arziki zama Allah kai muna arziki da tafarkin sunna to abin da ke kawar da mu daga tafarkin manzon ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka hada mu da shi Allah ka kintiri mu ke yawo don ga shi ko da muke karatu nan mun da bara da shi ke duniya nan ta ne mari kike ubangiji muna ta wasu da sunayenka sarki sifofin ka da ana ta wasu da azumi da muke yi saboda kai ana ta wasu da yanayin da muke saboda ka ya Allah ka kare musulmi da musulunci da alherin da ke ne wannan abubuwa malamai suna da ta suna da bayani masu sharhi da masu fashe da suna faɗi cewa wani makin da ke kusa wa duniyar an kare da wannan ka zo ga wannan an kare da wannan ka zo ga wannan yanzu kai ke ne yake koma kan mace kiya duk abin da aka yi ma duniyar musulmi har da iran aka yi masu shi kuma wani kamar na sai an dawo da kuma aka sai gare su in ta fashe dukkan mu ne za mu wahala haka muna fatan Allah ya kai da hadu muna fatan kai da tawasu domin mutuwar iran da warkacewar ta yanzu da sol middle east kamar warkacewar libya ne ga wasu afirka akwai bala'in da ya kai kamar libya da kuka wasu su cikin nan su ne abin da zai faru kenan idan iran da warkacewar Raka duk da suna kan wani tafarki wanda ba na ke ba. Sun ɗau zunubin kusan shekaru ya san hamsin suna watsa gurɓata ta aƙida ga duniyar. Amma dai zaman su don yi ƙarƙashin gwamnati guda a yanzu. Ya fi maslaha da alheri da duniyar. Suna watsewa yanzu Isra'ila. Isra'ila kuma Amerika. Kaga duk wanda an tsaye zunubi biyu wani wajen yawan girma akwai baki akwai baki kirin akwai kirin kirin akwai kirin kirin akwai wulik wulik kowar za ka tafi ta amerika ta za ka tafi ta iran haka da ba da dama dama zuwa kwanan kusa kaki sai da wannan tukina hana ta zama yakin gida domin tana iya sai da dare ne ma kamar bayan shi sannan na zauna ya ke cikin labaran sannan ma na sa abin da ya fi tafi zuwa yau da asuba muna roƙon Allah ko ci sai da fitinar samun kwanciyar hankali samun zaman lafiya abin da zai zama cikas ga musulmi da musulmi a duniya Allah ta hana shi duk abin da zai kawo tashin hankali da wasuwarsa a duniya ya tsohon makamai da rashin imanin da yi mutane yawa ubangiji ta kare mu da Allah ka haɗa kan musulmi bisa ga tauhidi raba mu da shirka ka mu kan sunna raba mu da bid'a raba mu da fasikanci ka dora mu kan imani samu gama da duniya lafiya bana ta abin minna ina kan cikin lalai sanin da ina kan cikin tawabu rahim kafa na yi mulana ina kan cikin kare subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin